da yake bayyana yadda lamarin ya faru kwamishinan 'yan sandan jihar nasarawa bola longi ya ce ba kamar yadda aka yayata ta wasu kafafen sadarwa cewa hari ne aka kai wa ayarin motocin mataimakin gwamnan jihar nasarawan ba inda ya ce lamarin fashi ne da makamai yake gudana sai ayarin motocin mataimakin gwamnan ya shige su it not that the deputy governor was the target Ba hari ne da aka kai wa mataimakin gwamna ba, ana gudanar da fashi da makamai ne sai ayarin gwamnan ya shigo cikin 'yan fashin abinda ya sanadiyar mutane biyar da suka halakan kenan da ake bayyana lamarin a matsayin wani abin takaici kwamishinan 'yan sandan ya ce hukumomin tsaro sun bullo da wasu dabarun gano da kuma kama waɗanda suka aikata kisan 'yan sanda da fararen hular The elements that carried out that yesterday's operation will be fizzed out za a kama miyagun mutane da suka aikata kisan kuma mun fara neman su za mu yi maganin su domin su san jihar nasarawa ba wurin sana'ar su bace nasarawa state is not a place for them to operate ya ƙara tabbatarwa jama'ar jihar da kudirin jami'an tsaro na kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu inda ya kira ga mutane da su ci gaba da harkokinsu ba tare da tsoro ba shi ma da yake jawabi kafin taron majalisar tsaron ya koma na sirri gwamnan jihar nasarawa abdullahi sule baya ga yin allah wadai da lamarin ya kuma jajantawa mataimakin gwamnan jiha emmanuel akabe tare da yin ta'aziyar 'yan sanda da suka mutu ga rundunarsu ya bayyana waɗanda suka aikata lamarin a matsayin makiyan jiha inda ya kira ga jami'an tsaro da da su yi ƙasa a gwiwa wajen ci gaba da aikin su na yaƙi da miyagun ayyuka a cikin al'umma. Ina mai ƙarfafa muku gwiwa bisa ƙoƙarinku da karda ku kariya saboda abin da ya faru. Wannan abu ne da ya zo daga mutane marasa son ci gaba da abu mai kyau kuma ba za mu bar su su fi ƙarfinmu ba gwamna sule wanda ya yi alkawarin cewa gwamnati za ta tallafa wa iyalan waɗanda suka mutun ya kuma tabbatar wa hukumomin tsaro da ci gaba da samun goyon bayan gwamnatin jiha a ko da yaushe daga lafiya abubakar abdullahi labaran libati